mai harama bai yanke gashin bakinsa shi menene ne hukuncinsa kuntu a ra'aita lau Allah rajulan ta bani labari da ashe ga wani mutum haraman ina cikin harama a min sharibihi sai ya yanke gashin bakinsa ما يجب عليه alaihi يجب maganan maliku mai waje gare shi ya harama da aikin hajji a yanke gashin bakinsa to me yawan maliku ice zai aikata kala kala maliku ta fashe tafa sha'aratan wanda ya ciro gashi ko daga gebu ko daga kai kai gaba ɗaya ba daidai ina su je go gashi kau sha'aratin koyayyan ko gasusuwa ya shira fara alaihi an yi tsayi shay'an ina ganin ya dace ciyar da wani abu min ta'amin nafiyan ne ya yago abun kana au jahilan ko bai sani ba ya je ya yanko ya yago gashin wa inna tafa min sha'rihi idan ya ciro wani abu na gashinsa ma amata bihi anhu al wanda ya kawar da cutuwa da shi da idan mutum ya kurje ko fata ta tsaye a can aske wurin da abinci na sabu ya kada ya bada abu na sai a aske shi Kofin Alayhi Sidiya tu. Ta lammali wa man afka a gafararsu. Wanda ya yanke farshen sa, na siyan au jahilan salyestani, kiba da fansa su. fa in gane innaman ɓallama zufuran, idan ya yanke farce ne. wahidan فرشة ɗaya yanki لم أسمع من malik. Fil zufuri ni ban ji wani magana daga maliku ba a kan wanda yanki farce ɗaya. shayya walakin ara abani na ganin in kana amata bihi a anhu azad إلا كود قدم سنيد هي كود وتقدم آه، فليفتني وإن كان لم يمت به عنه بل قصد دون أبدا قريش بعضا فليطعين شيئا من طعامي سيبهد وانا أبو نابش قلت فهل حد لكم shin maliku ya iya kantan muku irin gashin da za a cirin da irin abun da ake badawa fi ba tuna imatatil aza wanda bai kai kawar da cutuwa ne ba to in ya iya kantan muku kam zalika ta'am kala lam asma'ahu ni dai in ji dan mu ban ji shi ya hudu ba أقل من حفنة ولم أسمعه يهد أقل من حفنة أبن بكي تعفيبا في شيء من الأشياء قال لأن مالك قال لنا في قملة يعني مجانا يمنا مجانا أكم قرقة كي حفنة أما أبايد دون أبو بكي تعفيبا تبجبا من تعامل قال wafi kamlatin yace a farkwatai farkwata mata da jam'i iko hafada hmm? Hmm? a wannan nawan ku mu namu ba haka ne ba wafi kamlatin kawai babu salatin da kuma kila an tafi kamlatin ya wadatar a tun da jam'i ya tashi daga uku ne kamlatin ya dai fi biyu wafi kamlatin hasanatun min ta'amin aidan قال ابن القاسم قال مالك رحمه الله والحفنة يد واحدة كيبا هنو بدات دائشهم jami'u